a yau ne shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya kai ziyara jihar borno a inda yake jajanta musu kan abubuwan da yake wakana na rashin tsaro a faɗin jihar baki ɗaya, ya kuma hada da wato ainihin jajantawa abin da ya faru a tudun biri wanda yake yankin jihar kaduna a inda aka samu kuskure kamar yadda ake zargi kan cewa kuskure ya faɗa kan masu maulidi a jihar a inda ya kashe mutane wajen kusan ɗari wasu kuma suna cewa ma ya fi daren wanda aka gabatar jana'izan su a wato ainihin kwana biyu zuwa uku da suka gabata wanda hakan ya tada kora a wato ainihin fadin kasar baki ɗaya. koran ya tashi ne tsakanin wato ainihin 'yan siyasa da kuma gama garin mutane da kuma malamai a inda da yawa daga cikin mutane suke ganin cewa da gangar ne hakan ya afko a yadda wasu suke ganin cewa bai adalci bai da aka sifanta afkuwan haka matsayin ganganci duk da kasantuwa haka ya sha faruwa a kasar tun daga mulkin muhammadu buhari har zuwa yanzu wasu suna ganin bai kamata a wato ainihin soki gwamnatin bola ahmad tinubu kasantuwar ta ita kusan shekaran ta iya kenan da fara mulki akwai bukatan a bata uzuri domin ganin iyaka mallu da nata mutane sun cicciki bola ahmad tinubu basa wato ainihin rashin ziyartar gurin da kasantuwar mataimakinsa ya wakilce shi a wannan guri bala ahmad tinubu ya yi wasu muhimman jawabai gangane da wayanda suka rasu a inda ya bayyana su a matsayin shahidai wanda dama an samu saɓani tsakanin malamai kan ga mutum magana makoman wa'annan mutane tun daga kan lokacin da aka kashe su game da bada diyyansu da kuma hukunta wayanda suka yi wannan kisa a yayin da wasu malamai suka bangare gefe suke nuna cewa bayan wannan menene makomansu yayin da wasu ka bayyana cewa wayannan mutane sun yi shahada wasu kuma suke cewa ba su yi shahada ba ai a wajen sabon Allah suka mutu wasu kuma suna ganin cewa bai kamata a shiga tsakanin bawa da ubangiji ba domin kuwa Allah shi kaɗai ya san makomin bawan nasa ganin hakan ne shi mabula Ahmad Tinubu ya tufa albarkacin bakinsa bisa abin da yake wakana a kasan bayan dawansa daga wato ainihin ƙasar waje ya shi ma tufa albarkacin bakinsa inda ya bi sahun wa'inda suke cewa sun shahada a inda shi ma ya tabbatar da cewa yana fatan wa'innan mutane da aka kashe sun shahada jawabin nasa ya dauke wajen minti ɗaya da 'yan sakanni kamar yadda za ku ji daga bakin nasa cikin harshen turanci inda yake jajantawa da kuma yin ta'aziyya zuwa ga wa'inda suka wato ainihin mutu zuwa ga 'yan uwan nasu kenan My condole the entire country through the army on the loss of life in Kaduna is tragic. But as people of faith, as the people who believe in this country, and Importantly, faith, death through Maulud Nabi, and the separation of God, the Shahada. Mm. Did it. Did it. We must take that one as a tragic event desired by A cikin bidiyon ya bayyana cewa yana yin ta'aziyya zuwa ga wayanda aka kashe, wato zuwa ga 'yan uwa da aka kashe game da wannan kisa da ya faru na wato ainihin kuskure. a inda ya bayyana cewa wannan abin yana da matukan taɓa rai kuma shi kan shi ya ji ba daɗi bisa faruwan haka a inda ya bayyana cewa ko shakka babu za su yi da abin da ya dace domin ganin cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma ya bayyana sai ce wayannan mutane sun shahada a bisa yadda yake wa Allah kyakkyawan zato a gefe guda kuma babban malamin da ke jihar Sokoto Sheikh Musa Lekuwa ya tufa bakin sa bisa wannan abubuwa da ake faɗi da cece ce da ake game da wayannan mutane da aka kashe a yayin da wasu ma suka musu hukunci da cewa ƴan wuta ne saboda an kashe su a wajen maulidi a yayin da Sheikh Musa Lekuwa ya ce ya kamata ya adalci domin kowa ba duka ya kamata a musu hukunci bai ɗaya ba. akwai wanda ma kallo ya kawo shi wajen akwai wanda ba ruwan shi wucewa ma ya zo yi wannan abin ya rasa da shi bai kamata a dau abin da zafi haka ba ya faɗa haka ne a cikin hudubar juma'a a wannan juma'a da ta gabata a inda ya feɗe jawabi dalla-dalla kuma ya ji hankalin mutane kan abin da ya dace ya kuma ji hankalin hukuma bisa mayar da hankali kan abin da ya dace cikin wannan lamari kamar yadda za ku ji baki wato ainihin jawabi daga bakin nasa waɗanda suka wurin baka iya musu hukunci guda su duka wani wallahi bai sa abin da a haka nan ba iyaka dai abin ya ba shi shawa kawai ya zo sannan kuma an ɗauki hankalin shi da cewa salatin manzon Allah da zikirin Allah da sauransu bai da karatun da yake iya bambancewa tsakanin tsakkuwa da aya bai iya bambancewa saboda haka kun ga irin wannan akwai sashin uzurin da ake bashi to ala kulli halin dai abinda za mu ce masu sallah ne sun ka mutu kuma akasarinsu musulmi ne an fahimta ko akasarinsu musulmi na duk da akwai bid'a ta itikadi wanda ke hitarwa daga cikin musulunci to ba dukkan waɗanda a wurin adda wannan bid'a eh, eh, itikadin ba ba dukkan waɗanda a wurin ba saboda haka wannan sai a ce haƙiƙani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gazo jaishun alkaba za a samu sansanin yaƙi ya zo ya rashi da nuhin rosa kaba sai Allah ya kisfe su duka aka ce to manzo Allah ai akwai waɗanda ba cikinsu suke ba wasu ba wannan an manufar su ba sai annabi ya ce to nan duniya musiba za ta gami. amma za a tadda kowa bisa ga niyyar shi haɗawa ba a son ka haɗu da mutumin da ba na ƙwarai ba musiba in ta zo duniya batta ko fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum qasa sai ta gami kowa da kowa amma lahira za a bambanta da wanda ya yadda da abin da wanda bai yadda ba Allah zai bambanta su kowa ya koma gidan shi amma a nan duniya abin zai game ah? saboda haka kun ga mu muna tausayawa ga waɗannan bayan Allah waɗanda harin bam ya kashe bisa ga kuskure na sojojinmu. Sojojinmu ne na Najeriya jirginsu ne ya jefa bam, bam ɗin kuma su suna tunanin 'yan ta'adda ne saboda labarin da suka samu. Ko lokacin manzo Allah an zo yaƙi an harba kibiya ta samu musulmi ta kashe. Musulmi sun yi halbi kuma ya samu musulmi lokacin manzo Allah. Kun san da wannan aiko? saboda haka dole a samu kuskure sannan abu ne wanda yake yaƙi irin wanga yaƙi ya komi wuya don yaƙin sahabbai na musulunci ana hitowa gaba da gaba ga arnanan ga musulmi na. to yanzu kana tare da abokin yaƙin ka haka ci abinci wuri guda da shi baka san shi na ba yaƙin sukuru kana yaƙi da wanda baka sani ba shi ya san ka kai baka san shi ba saboda haka kun abin yana da wuya saboda haka dole ne a yi ma sojojinmu dole ne a yi musu uzuri dole a yi musu uzuri ba manufar kenan ba amma da fatar cewa ba za a yi abin da zai sa su yi sanyi a gwiwa ba wajen gudanar da wannan faɗa da 'yan ta'adda don ko in an ka bar shi wallahi Najeriya gaba ɗaya tashi za ta yi in an bar shi Najeriya za ta tashi gaba ɗaya kuma ba a fatar haka saboda haka sai a ƙarfafa musu gwiwa inda kuskure yake to sai a yi ƙoƙarin gyara kuskure in ko an fahimci akwai daganganci wajen binciken wanda ya yi da gangancin sai a yi mishi hukunci amma gaba ɗaya sai a ce to za akwai uzuri bisa ga kuskure da ya gudana don ko yaƙi na musulunci na lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi yana kashe musulmi ba tare da ya sani ba yaya aka yi Uzaifa bin al-Yama ba musulmi sun kashe shi ba a Uzaifa bin al yama ba musulmi sun kashe shi ba in ba na kuskure ba haka ne a na cewa abi abi kai sai da aka kashe shi amma da ƙarshe ce Allah ya gafarta maku dole a samu kuskure cikin yakin musulunci dole a samu kuskure dole sai an gane musulmi wata rana kaga wancan nasu ya fi dama tunda abin hili da hili ne amma wanga ba fili da fili ba amma kuma dole mu tausaya ma waɗanda aka kashe mu yi ma waɗanda suka yi kashin uzuri kuma mu tausaya ma waɗanda aka kashe Da haka muna roƙon Allah duk waɗanda suke da ba mushrikai ba daga cikinsu muna roƙon Allah ya gafarta masu kuma Allah ya ji kansu ya ba ƴan uwansu haƙuri na wannan rashin da suka yi da wannan bala'in kuma muna roƙon Allah ya kare daga koma faruwar irin wannan amma abin mamaki shin dai ko da kuskure an ka kashe su shin shi shugaba na musulunci bai kamata a ce ya yi magana ba ba ku da shugaban musulunci inda kristoci na hada yanzu kan ta yi magana ba haka ne ko ba haka ba to mu ba mu da shugaba ban ji abin da ya ce ba ko ya yi magana ya yi magana to saboda mi saboda mi ba ka magana sai ka zauna gum kamar gunki sai an ga wata ka ce Allahumma salli ala an ga wata shi dai aikin ka iya ka aikin na musulunci kenan musiba da ta samu musulmi ba ka yi musu jaje ba ka tausaya masu ba ka magana yanzu inda kiristoci na aka kashe da yanzu ya magana ba da yanzu ya magana inda kiristoci ne aka ce da yanzu ya magana ban san abin da alaƙa ta da waɗanda kiristoci ba waɗanda sun ka shiga cikin jinin shi waɗanda yake bakin cikin abin da ya shaye su amma in an shekara kashin musulmi ko da ganga aka kashe musulmi babu ruwa ne balle irin wannan na kure ba ruwan shi Allah ka ba musulmi jagora Allah ka ba mu jagora na kware wanda zai kula da matsalolin mu wanda musiba in ta same mu kamar shi ta sama Allah ka ba mu shugaba wanda a haka nan Allah ya gafarta mana an ce ya yi magana can yabo ya yi magana o ya zo can da abin faru ya musu jaje to alhamdulillahi in ya yi kan ya da to Allah sa ya yi din